To masu kallo da sauraron tashar fara'a TV Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da muke kawo muku cikakkun labaran duniya na fara'a TV amma da farko ga muhimman kanunsu. Hukumar hisba ta fasa kwalaben giya miliyan uku a jihar Kano. Jiragen yakin Najeriya sun hallaka barayin daji 37 a jihar Niger. yar wasan kaniwo ta ce kudin da take samu bai taka kara ya karya ba a kasashen ketare kuma za ku ji cewar mai jiran gadon sarautar birtaniya ya kamu da corona Za ku iya dinna subscribe da ƙararrawa a shafin na Far'a TV a YouTube domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye shiryen mu Kazalika a shafin Facebook da Twitter za ku iya kasancewa da mu a kowane lokaci a Far'a TV domin ganin dukkanin labaran da muke wallafa muku a kowane lokacin. To yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni shiru laul na goma ruwan ɓaure. Hukumar Hisba ta jihar Kano ta farfasa kwalaben giya iri-iri har miliyan 3.8 da ta kama a 'yan watannin baya a jihar. Kwamanda janar na Hisba Dr. Haruna Ibn Sina shi ne ya bayyana haka yayin fasa kwalaben giyar a ƙauyen tudun Kalebawa karamar hukumar dawakin tofa a jihar. Ibn Sina ya ce hukumar na samun nasarar yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi da maye da kuma sauran halayen rashin tarbiyya a jihar. Ya ce ba a fasa kwalaben giya jihar ba sai da gwamnatin jihar ta sahale da a yi hakan ya ce hakan ne ya baiwa hukumar hisba ɗin damar zuwa kotun majistare wadda ta baiwa hukumar umarnin fasa kwalaben giyar ibn sina ya nana ta cewar siyar da shan wato siyarwa da shan kayan maye haramun ne a jihar kano ya kuma bayyana wato ya kuma yaba wa gwamnatin jihar bisa kokari wajen yaƙi da matsalolin rashin tarbiyya a jihar inda ya tabbatar da cewa yanzu haka kano ta wato za ta yi gogayya da ƙasashen duniya wajen yaƙi da munanan halaye rahotanni daga jihar neja na cewa 'yan bindiga da yarensu sun kai wasu munanan hare-hare a kan wasu al'ummomi a ƙananan hukumomin kwantagora da mariga da rijau na jihar baya ga kashe kananan yara jaridar pr nigeria ta ce barayin dajin sun kuma fashe shaguna baya ga kona gidaje masu yawa a dokar wato da kora shanu fiye da dubu ɗaya da suka yi wani babban jami'in soja daga wato ya gaya wa jaridar cewa yanayi maras kyau ne ya hana jiragen yaƙi a najeriya kai hare-haren kan 'yan bindiga amma daga baya rundunar sojin sama ta aika da wani jirgin yaƙi samfurin alfa da wani jirgi mai saukar ungulu zuwa yankin domin ɗaukar mataki kan 'yan bindigar yayin da sojoji kusa wato sojojin ƙasa kuma suka biyo baya wani wanda ya shaida lamarin ya ce an ga 'yan bindigan sanye da kaya wato baƙaƙen kaya suna gudu domin tserewa harin sai dai ya kuma ce bayan harin da sojojin saman suka kai cikin jiragen wato yakin biyu a hango 'yan bindigan da suka tsira da ransu suna gudu kuma sun tafi sun bar gawawakin 'yan uwansu da shanun da suka sato a warwatse daya daga cikin 'yan bangare yankin ya ce mun wato ya ce mun kira garwaki talatin talatin da bakwai ciki har da na wasu da muke zaton shugabannin 'yan bindigar ne shahararren 'yar wasan hausan nan wacce take fitowa a matsayin uwa da kaka ko a wato a masana'antar kaniwood ladin cima haruna ta koka game da yadda ake biyan ta kudin aiki da wato da take yi na fitowa fina-finan hausa ladin cima wadda wato wadda a baya ake kiranta da sunan tambaya ta bayyana koken nata ne cikin wata hira da ta yi da sashen hausa na bbc a cikin shirin su mai suna daga bakin mai ita wanda a cikinsa ne suke tattaunawa da 'yan wasan hausa dattijar wadda ta ce ta kwashe sama da shekaru hamsin tana wato harkar fim ta ce ta taɓa shiga matsalar da ko yanzu ta tuna sai ta yi kuka wato matsalar rashin muhalli bayan an tambaye ta koya aka yi ba ta tara abin da take samu ba don mallakar muhallin sai ta kada baki ta ce ai ba wani abu mai yawa ake bani in na yi fim ɗin ba ban taɓa yin fim aka bani naira dubu hamsin ko talatin ko ma ashirin ba naira dubu biyar ce ko uku ake biya na ko yau ma na je na yi aiki naira dubu biyu aka bani to me na ci wato to me na ci me kuma na ajiye a dubu biyu ko dubu uku ta ce akwai 'ya'ya bakwai da ita take kula da su don haka ta ce ba ta da ikon adana wani abu da wato wani abu cikin ɗan abin da ake bata to a ƙasashen ƙetare kuma za ku wato yarima charles mai jiran gadon masarautar birtaniya ya kamu da wato cutar corona har ma ya killace kansa a cewar fadar sata wato clearance house cikin wata sanarwa a twitter an sanar da labarin kamuwar tasa ne jim kaɗan baya wato kafin ya fita zuwa winchester don halartar wani biki a ranar laraba yariman da wato yarima da matarsa camilla sun gaisa da mutane a wurin wata liyafa a gidan ajiye kayan tarihi na british museum a ranar alhamis ne gwaji ya nuna wato camilla ba ta ɗauki da cutar kuma wannan ne karo na biyu da yarima charles ya kamu da cutar a watan maris ma na shekara ta 2020 ne ya yariman mai shekaru 73 ya fara harbuwa da cutar to duka duka abin da ya sauka kenan a cikin labaran fara a tv na wannan rana a madadin jami'an da suka taimaka wajen kawo muku labaran idan na shirya na karanto ashirin lol na goma ruwan ɓaure nake cewa da ku mu kasance lafiya